Abdul da ya kuma rudewa ya ce to bani nonon please fiddo min shi a riga dan Allah ya kare shi maganar haɗi da kisan ɗin kafaɗarta ya fiddo da harshe ya lasa sai da tsigar jikinta ta tashi bata san sadda ma ta saki hannunsa ba ta kara sada nata hannun ta bayanta ta yi zifin ɗin zif ɗin rigar jikinta ta kai shi har ƙasa bata ankare ba ta ji ya fusge rigar baki ɗayanta ya wurga ta ƙasa ta kai hannayenta duka biyu ta lullube nonuwanta haɗi da rantsa ido tana jin kunya na ratsa ta ji take kamar ƙasa ta buɗe ta shige ba karamin jin kunyar sa take yi ba Abdul Jalal kuwa dagowa yayi ya zuba wa halittar ta ido ya subhanallahi ya sauke ajiyar zuciya yayin da yake ji kamar zai mutu dan daɗi sai yanzu ya tabbatar da mace ce a gabansa ashe shi shirme yake yi akan saude har yake naci sosai ya zuba wa nonuwanta da Allah ya dasa mata a kirji ido bai taɓa sanin akwai nonuwa masu kyau haka a jikinta ba ga su manya-manya sai da ayabarsa ta kuma miƙewa ga nonuwan farare ƙarƙar da su kaciyar nonon red ne abin da ya shi mamaki kan kaciyar nonon ja ne ba baki ba bai taɓa gani ba sai yau ya kure kaciyar nonon nata da ido ya kalli wancan ya dawo ya kalli wancan gani ga kayan daɗin duniya wayo nono ya faɗa cikin gigicewar tunani in zaka kashe shi a lokacin bai san ma me yake cewa ba ya kai hannu a gigice ya shafa gefe da gefenta bai rufe ta ba sai ya ji kamar an kara jona masa wutar azabar sha'awar daɗi sai da mararsa ta zunkulo ruwa ta fesar ta tsakiyar kaciyar in ɗinsa ya kai hannu ya cire kaf hannayenta da ta rufe masa nonuwan da su nono ki bari in matsa miki so please ki bari in ji daɗi please ya faɗa kamar zai shi kamar zai shiɗe mata ya kai hannayensa duka biyu ya matsar mata da su a lokaci guda ya kuma ruɗewa. mahararsa da kabjijiyoyin jikinsa suka amsa sai da ta bude idanuwanta da ke kulle saboda wani irin azaba da ta ji da ya matsa mata nonuwan ta zuba masa ido ta ga duk ya kuma birgicewa fararen idanuwansa sun kuma komawa kamar jan gauta ash wayo Allah ummata nonuwa ya faɗa yana kara kai musu matsa duk baya hayyacinsa yanda yake lugugaitar nonuwan kai ka ce kwararriya ya samu wanda nonuwan da suka yi laushi sai da ta saki kara saboda azabar zafin da ta ji da ya matsa mata nono ba a taba taba mata nono ba a duniya sai yau ina ai gogon bai ma ji ihunta ba ya kuma lugugwaita su yana mai kara danna bombom dinta akan kayansa da ke kara miƙewa daman jallabiya ce kadai a jikinsa ba ko boxes a jikinsa ya ma ya ma daina sashi saboda zugin da mararsa ke yi na sha'awarta a kwanakin nonan ki daɗi ya faɗa yana kara matsar mata su da duk hannayensa guda biyu ya kuma lugwaigwaita su cikin ruɗu ta fasa ihu da karfi tana ja da baya safi nake ji ta faɗa idanuwanta na cikowa da hawaye Matsuwa Abdul yayi ya kara damkota duk ya haukace kamar mayau manyan wacin zaki ya kuntar da ita akan biyar din ya bi ta ya mata rumfa yana faɗin please ki bar kwace kanki dan Allah ki bari in ji dadin ki please da kyar yake iya magana kamar ya haukace karamar yarinya duk ta bi ta gegita shi ya sa hannayensa duka biyu ya shafi nonuwan kamar mahaukaci sai kuma ya danna kaciyar na dama a cikin bakinsa sai da ya saki nishi sau uku a jere na daɗin kawai ya hau tsotsar mata shi kamar sabon jaririn da ya zo duniya yau haka yake tsotsa mata kankaciyar nono kwakwalwarsa sai amsawa take yi sai nishi kawai yake yi kamar mai nishin haihuwa domin har wanda yake falo da zai shigo zai iya jin wannan azabar nishin da yake yi na daɗi da gurnani kamar namijin zaki a dawa a bangaren almukuri akuwa ji take yi kamar za ta mutu dan azabar zafin zuƙo mata nonuwa da yake yi dole ta ji zafi saboda yau aka fara sha mata nono ga azabar zafi ga abin nan nata ma ga abin nan nata na kasana ambaliya ta kasanta Abdul bai san cewa nonuwa ma duniya ba ne, sai yau da ya same su yayi ta sha ya tsotsi wancan ya koma ya tsotsi wannan duk ya biya gama jika kayansa da ruwan daɗi sai azabar ne shi yake ta karaye da gurnani haɗi da sambatu a cikin zuciya hannu ya kai yana kokarin yaye mata siket ɗin jikinta ta riƙe masa hannu kasancewar ba karfi a jikinsa ya sa shi dole ya bari sai dai ya ɗago duwawukanta ya rinka shafa su ta saman siket ɗin jikinta still bakinsa na kan nonuwa ya sha wancan ya dawo ya sha wancan shi dai yau wallahi ya shiga aljannar duniya daɗin nonuwa almukuri'a ta ga rayuwa gashi ba ta da yadda za ta yi da shi ta kasa ture shi sai tsotse mata nonuwa yake yi yana danna mata burar amin yana danna mata kayansa a saitin kayanta ta saman siket din jikinta tun tana daurewa har ta gaji kai za su bata nin fara magana ban sani ba kai kai kai kai a kiyaye dan Salma to zan kiyaye insha Allah tun tana daurewa har ta gaji ta ci gaba da kukanta ganin abu ba na karewa bane abu ya kici ya ki cinyewa awa daya ta gushe gashi ya ki barinta awa ta biyu ta gushe ya ki barinta sai da yayi cikakken awa uku yana ya mutsarta yana zoki nonuwa kana ya kawo da zai kawo ta ga abubuwa dan har dan ciza mata kan nono ya rinka yi yana kiran abba na abba na haɗi da cewa yau daɗi zai kashe ni almukuri a ta sha kuka har ta gaji kuma ta ji abubuwan da bata taɓa jin su ba sai yau bayan ya kawo ya kwanta a gefenta yana ta faman nishi kamar wanda yayi gudu ya gaji sai lokacin Abdul ya ji kukan almukuri'a jawo ta yayi jikinsa sosai ya rungume ta irin kararashi haɗi da baki ta kalamai har ya samu ta yi shiru sai da ya tabbatar da ta hakura kana tashi da niyyar ya je yayi wankan tsarki ta bi shi da ido haɗi da yayi bozanin gado ta lullube nonuwanta da ke mata ciwo har kumbura suka yi sosai sun zamar mata kamar gyambo wannan azabar da ta ji ta yi nadamar bashi nonuwan ya sha wallahi Abdul ya bi ta da ido Fuskar ta kumbura saboda kukan da ta rinka yi shi kam ya samu nutsuwa har ajiyar zuciya na samun nutsuwa yake ta saukewa na gode sosai ya faɗa kamar ba shi bane ya gama mata ihu yana wawuso mata fuska da zai kawo almukuri'a ta bi shi da ido kawai tana sauke ajiyar zuciya ajiyar zuciyar kuka ta so mu je in miki wankan tsarki ko baki kawo ba Abdul ya faɗa kansa tsaye ko kunya bai ji ba almukuri'a ta rasa me yake nufi da kawowa don haka ta ce me na kawowa da bebanci abdul ya yi murmushi yana mai jin sabuwar sha'awar tana taso masa ruwan daɗin mana ko in bai kawo ruwa ba almukuri'a ta kau da kanta gefe shi ya faɗi maganar amma kunya ita ta rufe bata san me yasa ba shi san bai kunyar faɗar in mm, mm, da nono a bakinsa da ta san haka zai ce mata da bata tambaye shi ba juyo ki ga wani abu na yadda yayi Abdul ya faɗa yayin da ya daga jallabiyar jikinsa sabgegiyar doguwar an mm, mm, ta bayyana yadda take ta miƙe yadda ta miƙe sambal har yanzu bata kwanta ba kan kaciyar nan yayi wani jajir kai kace <clears throat> kayan vejin ya fasa yanzu nan ko tsabar sha'awa ce ta sa kaciyar mm, bananarsa ta sa yin rate a gaskiya wanzamin da ya masa kaciya ya saita da kyau domin har wani shape din hat kaciyar tasa ta bayar ki juyo ki kalli wani abu please abuna ne yana da kyau juyo ki gani Abdul ya kara fada saboda yayi maganar farko ta ki juyowa juyowa ta yi a hankali dan ganin ne dan ganin me yake so ya nuna mata juyowar da za ta yi kawai idanuwan da suka sauka akan bananarsa da yake da ya rike a hannunsa sai karkada ta yake yi ta zaro uban idanuwa cike da firgici ba ta taɓa ganin gaban ɗa namiji ba sai yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta faɗa a zuciyarta saboda tsoro da firgici ta miƙe a guje da niyyar ta gudu ta bar ɗakin saboda firgici ba karamin tsoro ta ji ba Abdul ya sake jallabiyar jikinsa ya rugo a guje ya rugo ta kafin ta kai kofa yana niyyar rungumo ta ta kwace jikinta daga nasa ta koma ta rakuɓe bakin gado a tsorace tana kallonsa sa shi itan yake kallo zuciyarta sai gudu take yi da sauri sauri ba karamin faduwar gaba ganin bananar sa ya sata ba ita abin tsoro ya bata ga abu ba kaɗan ba abdul ya yi ma ɗakin ki haɗi da cire makullin ya nufo yana faɗin ki nutsu ni ba wani abu zan miki ba please ai na riga na gama kawai na nuna miki bananar ne don ki ga yadda ta tashi ta kumbura saboda ki amma shine kika zabura haka za ki gudu kamar kin ga damisa ya karasa maganar haɗi da yin yar dariya shi sai yanzu ma take bashi dariya daga ganin ayaba sai jin tsoro please ki nutsu ni fa ko taɓa ki ba zan kare yi ba ki sa ma rigar ki kawai in nayi wanka na fito sai ki shiga ke ma ki wankan tsarki Abdul ya faɗa cikin muryar kwantar da hankali amma duk da haka hankalin almugure abe kwanta ba sai da ta ga ya shiga toilet kana ta tashi ta ɗauko rigarta ta saka ta ɗauko hijabin ta ta saka ta dawo ta kakkabe gadon ta gyara tana mai jin jikinta na mata tsami kan nonuwarta sai ciwo suke mata yana fitowa daga toilet ɗin bayan yayi wanka sai wani nishadi yake yi yaga ta gyara gadon da ya gama hidima akan shi da ita ya kalle ta zaune a kan kafet ɗin ɗakin ya zuba mata ido duk ta bi ta rakube gu ɗaya kamar wanda ake tsangwama dagowa ta yi ta kalle shi sanye da rigan wanka bota milik sai annishuwa yake kamar ba shi bane bai da kamar ba shi bane bai da lafiya ya ware ya zage jikinsa ya yi karfi murmushi ya sakar mata haɗi da cewa me yasa kika gyara min bed ai da baki wahalar da kanki ba in mun matse miki nonuwa da manyan duwawuka kuma ki dawo ki gyara min bed ai dakin ai da bari na zo na gyara da kaina kar aikin yayi miki yawa almukuri'a ta yi kasa da kanta dan ta kula kamar ana zubo masa wahayin rashin kunya ne ki shiga ki wanka ko za ki bani nono in kuma sha ne please ya faɗa ba kunya almukuri'a ta dago ta kalle shi don ta tabbatar wai shi dan ta tabbatar wai shi ke maganar nan ta ganshi tsirara haifuwan uwarsa ya cire betop ɗin jikinsa duka ya zubar da shi ƙasa faffaɗan kirjinsa ta zuba wa ido wanda ke cike da kwantaccen suma yana da faffaɗan kafaɗa shi ɗin amarɗe yake Abdul ya kula da irin kallon da take ma kirjinsa ya ce nono na kike kallo ko yayi miki kyau ne ko ke ma zaki sha nawa nonon ne shi fa zuwa yanzu kaf kunyar ta da yake ji ma Allah ya cire masa ita yafi fi tsare sauran ɗauke idanuwanta ta yi daga kallon kirjinsa ta sauke idanuwanta kasa wannan rashin kunyar ba da ita ba abdul ya yi murmushi haɗi da cewa kin kalli na kamar kin manta baki kalli banana ba saboda ta kalle shi sam bata kalli bananar ba idanuwanta akan kirjinsa kawai suka sauka karayin kasa ta yi da kanta sa abdul ya yi murmushi shi fa in yana kallonta nishaɗi yake ji to ta ki je ki wanka tunda ba za ki kalli kaciyar tawa ba cewar Abdul kamar tana jira ta miƙe ta nufi bedroom ɗinsa ta rabe shi ta wuce tana shiga ta sa masa ke gudun kar ya shigo dan takula yana ji da wani abu ne yau murmushi yayi da ta shige ban ɗakin ya shirya cikin kayan bacci ya isa ya ci abincin da ta kawo masa dan sai yanzu ma ya fara jin yunwa na kwakularsa da ta cire kayanta ta ga fan ɗin da ke jikinta duk ya biya jike sharkaf da wannan ruwan mai yauki ba ta da yadda za ta yi dole ta wanke shi ta shanya shi saboda ba ta son ba ta sanya za ta yi da shi ba ta yi wanka a kyakkyawan bedroom ɗinsa ta mai da kayan da tana fitowa ta same shi kwance sanye da ash ɗin kayan bacci ya ci ya ƙoshi ya zo ya zubo mata ido wankan tsarki kika yi ya tambaye ta yana kallon ta ta yi kasa da kanta maganganun nan nasa sun ishe ta ki cire kayan jikinki ki sa jallabiya ta ki zo ki ci abinci ya faɗa yana kara ƙure ta da ido a'a ban jin yunwa ta faɗa da bebanci tare ta nufi hanyar kofar fita ya bayanta da da ke motsi a cikin hijab da ido ta taba kofar ta ji ta a kulle sai ta tana ashe ya kulle kofar dazu kafin ya shiga wanka ya tafi da makullin juyewa dai ta kalle shi shima ita yake kallo yace ki kwana a nan place ba zan saki takura miki ba almakuri ta girgiza masa kai alamar a'a tsoro take ji kar kuma sha mata nono duk nonuwan ciwo suke mata dan ma ta yi wanka da ruwan dumi ta gasa su amma har yanzu zafi suke mata sosai bata san maya za ta misalta zafin da suke mata ba please ki kwana anan yarinya ta don Allah kin ji ya kuma roƙonta. ta kuma girgiza masa kai alamar a'a kamar za ta yi kuka Abdul ya sauka akan bed ɗinsa ya ɗauki bargo ɗaya dan barguna biyu ne a bed ɗin ya koma kasa ya kwanta haɗi da cewa in ma kina ganin zan miki wani abu ne ki kwanciyar ki akan bed ni zan kwana a kasa nayi alkawari kin ji please yanzu dare yayi dan Allah kar ki fita almakuri'a ba ta da choice ba dan ta so ba ta dawo ta ce ya hau kan gadan ita ta ta kwana a ƙasa, Abdul ya ce a'a wane ne aike aiki kwanta a gadan nan ke ce dadi na ta duniya ke kuma na bar miki gadon nan ma duka ki rinka kwana a nan ma ba komai ai dakin nan ma tuni na bar miki shi almakuri a ta shi da ido kawai ita mamaki yake kara bata duk ya biya sauya jiki a sanye ta karasa gadon domin bacci take ji sosai ta yi addu'ar ta lullube da bargo ta kwanta ba don taso ba tana ta addu'a kafin bacci ya kwashe ta Allah Allah ya saka da ya kara taba ta sam shi bai rintsa ba yana ta kallon ta karfe uku daidai ya hayo gadon saboda sha'awar ta da ta taso mata sai dai kawai almukuri'a ta je ana sauke mata numfarfashi a kunne haɗi da shashafo mata ruwa wuka kamar wani maye ash wash Allah na ya faɗa cikin gigi cewa kamar ba ɗazu ya kawo sai ci gaba yake yi da shafa mata uwa wuka ji yake yi kamar ma bai taɓa kawowa ba sai yanzu zai fara yana fara taɓa mata woka ta farka a tsorace kasancewar ita san ba ta da nauyin bacci nishin shi da ta ji a kunnanta da sambatinsa ne ya ba ta tabbacin shi ne yake ta shafa mata duwawuka bude idanuwanta ta yi waɗanda suka mata nauyi saboda cike suke da bacci ta sauke nishin wahala still sai matsa mata duwawo ka yake yi ba ji ba gani ta dan motsa jikinta ta jiya mata mugun nauyi ko ina ciwo yake mata a jikin a jikinta kada ma manyan kada ma manyan nonuwan da su ji labari duk nonuwan nata sun mata tsami, sun kumburo sun kara su buto su buto da su sai azabar zugi suke mata da da din zokar da ya rinka musu kamar tsohon maye ya samu abincinsa har wani zu zu zu sai tinkacin nonuwan ke yi mata Zumbur ta ta tashi da karfinta ta kwance jikinta daga matsar da yake mata. Duwawukanta ta sako kasan bed din. Ta nufi kofar fita daga ɗakin. Ta taɓa ta ji ta a kulle. Ta mamanta ya kulle ɗakin ashe. Jingina bayan ta yi da kofar ɗakin kawai sai ta fashe da kuka. Ita ba ta taɓa ganin bala'i da tashin hankali irin na jiya da ya sha mata nonuwa ba. Yanzu ma ya kuma lallaɓowa yana lallagudar mata da duwawuka. Zai kuma bata wahala irin ta jiya. So yake ta yi jinya biyu kenan kawai sai ta kara fashewa da kukan tsananin tashin hankali cikin Abdul na rawa ya taso ya kara so bakin kofar da take yana bata guri wai ta tsaya ta sha masa bananarsa in dai ba ta so ya taba ta ina almaguri a takiyar da sam sai ma ta bar kofar ɗakin cikin zallar tsoro suka shiga yar guje-guje a dakin har suka kai karshen ɗakin Abdul ya tsaya daga nesa da ita yana mai jin azabar sha'awarta ga kukan da take yi yana taba masa zuciya sai bala'in suka haɗu masa biyu don Allah ki tsaya please ki daina kuka don Allah please ki bar ni in ji ɗaya don ki bar ni in ji da ɗaya don Allah Abduljalal ya faɗa yana tsaye nesa da ita bayan sun sha guje-guje a ɗakin almakuri'a ta kuma fashewa da kuka tana faɗin ka ce ba za ka kara taɓa ni ba kuma ka sake taɓa ni ni dai please ka buɗe min kofar in koma ɗakina duk da cikin kuka da bebance ta faɗi maganar amma sai da Abdul ya fahimci me take nufi to naji na fasa taba ki zo ki kwanta ni ma ba laifi na bane abinda nake ji ne ba zan iya jurewa ba amma na hakura zo ki kwance ki i promise ba zan taba ki ba ya faɗa haɗi da komawa inda ya kwanta ya koma ya kwanta har da lulluɓa har da lulluba ganin ya kwanta ya sa ta komawa kan bed din ta kwanta duk ta bi ta gama tsorata da shi tunda ya kafa nono a baki ya ki sakewa sai da yayi awanni ya kuma ba ta tsoro ga taba duwawuka da ya rinka hiran nan duk a tsorace take ta gaza komawa baccin ma Abdul shi ma baccin ya gaza yi yana jin saukar numfashinta da ya san na tsoro ne duk ya fahimci a tsorace take da shi akan fuskarta sai wuraren karfe hudu bacci ya dauki almuqri'a gogan kuwa gasa bacci yayi saboda azabar sha'awar da ta rike masa mara har asuba yana ziriyar toilet din fitsari da kyar da ya je toilet din alwalar sallar asbayi ne ya lura da fan ɗinta da ta shanya a toilet din tsayawa ya zuba fan ɗin ido yana mai jin azabar sha'awar tana yawaita a mararsa ganin fan ɗin sai kuma ɗaga masa hankula waye ya ɗauki fan ɗin da ya bushe zuwa yanzu ya yi kisin ɗinsa a bakinsa kusan sau goma kana ya sunkume shi a kirjinsa na kusan minti uku kana ya dago shi a ƙirjinta ya shiga bubbude shi da hannunsa yana kallo sai tattale shi yake yi yana bubbuɗe shi kamar ya samu kayan nata ne a hannunsa nan take Alhaji Bulamansa ta yi wani hayani ta yi wani irin haniniya ta kuma miƙewa tsezar. ya sauke numfashin sha'awar ganin fatinta ba karamin kara masa sha'awa yi ba sai ji kawai so yake ya ga kayanta shi dai kawai ya ga kayanta ya ga ya yake har sai da aka yi sallar asuba aka idar yana toilet din yana rungume da fan ɗinta yana ayyanawa a ransa daman kayan dama kayan ta ya gani haka da kyar ya ajiye fan din inda ya dauke shi kana yayi wankan tsarki dan duk abubuwan sun zuzzubo a jikin bananarsa duk da dai ba kawowa ba amma sai da yayi wankan tsarki ya dauro alwala ya fito a gurguje ya ganta zaune kan bed din tana kallon kofar toilet murmushi sakar mata ta dauke kanta tana jin jikin ta kaf yake yi mata kuma shi ya ja mata zan fita ta fada da bebanci fuskar ta na kan kofar fita daga ɗakin Abdul da ya isa wardrobe ya dauki jallabiya ya sa ya juyo ya kalle ta yace ki bari ki sallar asuba sai ki fita bai jira cewar ta ba ya karasa kan dadduma ya tada sallar asuba ya tasowa ta ta fada bedroom din ta ga fan dinta ya bushe ta dauka ta saka ta yi fitsari da da tsarke tana ji jikinta na mata ba daɗi kwata-kwata sai yau take jin ta, na mata azabar raɗaɗin ciwon shan da ya musu jiya alwala ta ɗauro ba jimawa ta fito a toilet ɗin ta ganshi kwance inda ta tashi akan bed din ya wani zuba mata ido karasowa ta yi kan dadduma ta yi sallar asuba ta idar duk da tana fushi da shi na sha mata nonuwa da yayi amma sai da ta juyo ta gaida shi ya amsa yana murmushi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya labarin nan wallahi ni ba na son maimaita abu ɗaya wallahi in dai har bata tsayar da abin nan haka ba ni zan iya tsayawa na gaji haba labari na ta luwaiwaita mutane duka duka zan dakata sai mun haɗu a kashi na gaba da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin wata keshiya kashi na ashirin da ɗaya. dan Allah ki bari in taba abubuwan ba ci zan yi ba ya faɗa yayin da muryarsa ta fara rawar sha'awa ai nono kace almukuri ta faɗa da bebanci Abdul Jalal da ya kuma ruɗewa ya ce to ba ni nono